Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci a wannan bidiyon Allah da zan maka bayani game da wannan mini app din dan bana ce mining app ba mini app wanda daga jiya zuwa yau shine abin da yake trending mutane da yawa suna kokarin su yi rijista sai dai yana kin shiga wasu kuma sun yi rijista ba su san me za su yi a ciki ba to idan ka yi rijista ka bude to ba wani abu ake so ka yi a ciki ba na farko shine kai connecting the wallet in kai connecting da wallet in ka shiga jannan inda aka ce eh, check your uh, reward idan ka gayyato mutane za a baka bonus sannan kuma duk wani airdrop da kai participating babban airdrop za ka ga abin da aka baka sakamakon kayi participating a wannan airdrop din misali hamster combat misali dog misali wannan ton da sauransu da sauransu to duk wanda ya dog ya sani lokacin da muka yi rijista ta dog ko kuma muka bude mini app din dog ba wani abu da ake yi a ciki kawai za ka yi rijista ne kawai ka bar mini app din sai daga baya suka kawo daily check-in in dai kana shiga kullum za a rika baka ina tunanin kwaya 800 to kwaya 800 kaga da yawa to a yanzu wannan ji aka yi shi to kaga daga jiya zuwa yau mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne suke rajista to zuwa dare ko zuwa gobe da safe kenan za su iya kaiwa mutanen za su iya kaiwa mutum miliyan biyu ko mutum miliyan uku wannan simila ne da dog duk wanda ya dog zai ba da labari ɗaya yake da dog misali wasu za su fara cewa to yaushe za a yi launching ko yaushe za a yi listing wannan abu ne mai sauki eh, daga abin da suka dora za a ga daga notcoin dogs sai wanne ne wannan hamster combat wannan telegram ne ko to sai kuma wanne ne wannan to ta yi yiwuwa wannan uh, ah, pause din shine zai zama na na ƙarshe sannan kuma abin da nake so in yi magana game da not pixel eh, mutane da yawa sun yi rijistar not pixel eh, ba san ma ya ake yi ba to still na ɗora bidiyon a cikin wannan youtube channel ɗin a ko ina kake kallon bidiyon na inda ka je youtube ka rubuta nura farm to channel ɗin za ta fito in ta fito sai ka je ka kalli yadda ake yin plane ɗin not pixel not pixel direct daga notcoin yake kamfanin notcoin ne suka yi shi saboda haka wannan shi ne yadda za ka yi wasu kuma suna complain still dai ba sanya ma mini app din yaƙi budewa abin da za ka yi ne za ka yi amfani da vpn vpn vpn wannan ne wacce nake amfani na san ina shiga za ta fara min talla ka ganta nan yauwa ka gani na san kwanan zanca to zan yi baya ka gani vpn vpn ita ce za ta baka dama ka canja a network na ƙasar da kake misali ni kaga a najeriya nake yana ba da ciwon kai duk wanda yake amfani da shi za ga yana ba shi ciwon kai to in ka kunna vpn ko star ko waye ko ina ne inda yayi connecting ka canja ƙasa kai tsaye zai buɗe maka kuma zaka je zaka buɗe ka ba abin da ake yi a ciki ko tax a yanzu haka ba a saka ba zaka iya shiga kai register link din yana cikin description din wannan bidiyon duk wani abu da za su kawo nan gaba ni kuma zan yi maka bayani dalla dalla saboda haka karka manta kai subscribing din wannan YouTube channel din domin anan ne zan sa bayani step by step komai da komai wannan dai shine nagode sai anjima